manyan motocin ɗaukar kaya shida ne cike da kayan abinci da su ya kai jimilar miliyan 25 ƙungiyar izala ta tura arewa maso gabas don tallafa wa waɗanda rikicin boko haram ya yi mummunar illa. a taron bankwana da motocin a Abuja da shirin tada komadar tattalin arziki na kungiyar mai takin Manara ya ɗauki nauyi. Shugaban kungiyar shek Abdullahi Balalau ya kawo misalin ribar ba da tallafi ga masu bukata. Manzon Allah ya ce akwai wadda mata karuwa da ta shiga aljanna saboda ta tallafa wa kare yana jin kishin ruwa ta bashi ruwa ya sha sai manzon Allah ya ce ta shiga aljanna kuma Allah ya gafarta mata akwai mata kuma mai ibada da annabi ce ta shiga wuta ta ajiye kule a gida ta ki taimakon kulen ta ki bashi abinci da abin sha har ya mutu ya zama sanadiyan zuwan ta wuta a sai musulunci na son tausayawa tsakanin dabbobi ma ballantana kuma tsakanin dan adam kuma har yanzu manzo Allah ya ce akwai waɗansu bayin Allah waɗanda talauci ke iya sa su shiga wani hali na sabawa Allah akwai wanda talauci na iya kai shi zuwa ga sata akwai macen da ba yadda za ta ta ba da kanta ta nemi abin da za ta ci akwai wani zai je ya sata don ya samu abin da zai ci to in aka taimake shi aka koya mashi sana'a ya shiga wani hali a kawo mishi gudumawa kamar an hana shi fadawa zuwa ga halin kakani kayi. Daraktan shirin na manana Ibrahim Dabo Bujawa ya faɗi yadda tallafin kan isa ga waɗanda suka cancanta. Za a yi maka text message cewa gashi nan an baka buhu kaza da kaza da kaza kowane buhu an sa lambar ka an liƙe da shaida manara saboda haka in goma ne za a je a goma maka goman ka a ce ga sunan wurin ɗauki tafi waɗanda waɗannan lamura suka shafa akwai musulmi da waɗanda ba musulmi ba shin kowa zai amfana ne ko kuma ko iya mutanen da kuka ware saboda wannan to alhamdulillah in masifa ta taso za ka ga an ya mutse da ɗan ɗariƙa da ɗan izala da da kirista duka sun sheƙa da gudu sun tafi neman mafaka da sun je sai wani ya faɗa gidan wane ce da Allah gani ni ma ina son a taimake ni ga wani nan ɗan uwansu ne wani sun tafi saboda haka ba mu da bambancin wanda za a ba wannan taimako. Wannan shine karo na biyu da kungiyar ke ba da irin wannan tallafin da wannan karon Sheikh Balalau ya yi wa jama'a hannunka mai sanda. Akwai wani dare a musulunci da daren ya fi daren lalatul kadari lada a wurin Allah daren da bawan Allah ya tashi yana tsaron garinsa ana cikin jin tsoro shi ya ba da ransa don kariya kenan kar da mutanen mu su yadda a ce wasu mutane 'yan tsiraru kaɗan za su iya watsa gari gaba da, dole mu tashi muna addu'o'i kuma mu tashi mu tanadin kare kanmu yan gudun hijira kan sulalo har nan abuja inda sukan fake a gidajen dangi na kusa da na nesa hakan dai ba shakka kan shafi ilimin yara nasira da mai murar amurka daga abuja najeriya